hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi ila illallah aiki Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje masu sauraron mu a cikin wannan lokaci da ake wannan babbar kokowa a nan cikin ƙasar mu Nijar kokowa ta gargajiya wadda 'yan ƙasar Nijar wanda a ƙasashen waje da na cikin ƙasa suke mai da anniya bisa gare ta babu shakka muna fatan Allah shi ba ƙasar mu zaman lahiya kamar yadda muke tunani da addu'a kowane dare da rana babu shakka wannan kokowa ta agadas ta ɗauki abin mamaki kuma wannan kokowa za ta zan tarihi gare mu 'yan Nijar inda aka samu talabiri a cikin wannan lokaci kwana biyu yau kwana na uku da fara kokowa aka waye sahiya yau ranar litinin ranar litinin 24 ga wannan wata da muke ciki ga ranar jiya ranar lahadi 24 yau muka waye sahiya 25 an kwana biyu da yin kokowa cikin ƙasanmu nijar yau yau ga talabiyar ita ce kan gaba dalilin samun wannan farjidan wanda ya sabon zuwa ne wanda ya ce babu shakka tsohon an kokowa su shiga gaba su zaɓi maza shi bai san kokowa ba amma yanzu ya shigo dalilin haka ya ce wanda ya sa abu shi aka sa gaba su zaɓo ma tilaberi ekip babu shakka an kasa 'yan kokowa aka su manzo hamidin da su abdullahi alfa da su mamman sani da idi na mata aka ce ku zo ku haɗa ekip wanda za shi gamsar da 'yan talaberi yau gashi duk abin da aka yi a duniya idan aka sa wanda ya iya shi babu shakka sai an samu ci gaba ba ba aka si ba dalilin haka zan baku labarin cewa kwamba wadda an kai jiya tsakanin tilaberi da ita da difa babu shakka tilaberi ta, ta ba difa kashi sosai inda ta samu kaye takwas difa ta samu kaye biyu ga su waɗanda aka kada kamar haka in kuka koma wajen kwamba ta farko abubakar eh, shine ya faɗi gaba are ado nadifa sai lirwani bube shi ya kada suleiman husaini sai usman hassan shi ya kada mamidu lawan sai ali hamani shi ya kada nazifi ibrahim sai hafizu hassan ya kada ari kabula eh, ari maluwa sai haliru aminu shi ya kada dala abani sai Nuhu Abubakar shi ya faɗi gaban Mansur Isa Sa'adu Bagoma shi ya kada Shafi'u Lawan Tsalha Mamman shi ya kada Mamman Mustaba sai Larwani Mamman Bello shi ya kada Suleiman Husaini to kun ji kwamba ta farko ta sahiya ta jiya wadda aka yi ranar Lahadi dalilin haka sai mu komo kwamba ta biyu doso da ita da zandar inda abdu sa'adu ya faɗi gaban umaru abdu hadi sai ali saini ya kada kabiru gali sai isiyaku musa ya kada idi na dabagawa sai anas Ahmadu ya kada iliya abdu jargo sai kadiri abdu isaka isaka sarki shi ya kada rufa'i salisu goga sai adamu abdu shi ya kada abdurrahman abdurrahman rabe sai sumaila abdu shi ya hwaɗa gaban hamisu nuhu sai muhammadu tahiru ya hwaɗa gaban isa udu sai nuhu asuman ya kada lawali abdu dantela sai habibu musa ya faɗi gaban murtala abdu gajeren ranar shibika a ka tsawo ka hiso albarka to kun ji kokowa wadda aka yi a waccan rana ta jiya lahadi sai mu komo karo na tsakanin maraɗi da tawa inda ɗan ɗan badama ya kada biliya adamu na tawa sani habu ya kada abdullahi salihu na tawa mai rai sai musa musa abdullahi ya faɗi gaban zakiru zakari sai mati sula guga shi ya kada umaru ibrahim ɗan sirihawa sai idi mati yalo ya kada mustapha altini ɗan buzaye sai bello ila ya kada abu zaidi umaru lawan sai abdurrahman zugal ya faɗi gaba a saman biza karkandau sai lawali musa lawali musa ya kada zanairu tawaye na tawa shi shiba ya faɗi gaban hashimu shaibu sai lawa ibrahim shi ya faɗi gaban nura hassan to kun ji kwamban maraɗi na ita da tawa inda ta kwana sai kokowa ta gaba ta ƙarshe inda ta haɗa eh, eh, kwamba gaba ta ƙarshe inda yamai suka haɗu ayuba hassan da tasu mai tantabar na yamai sai shaibu arji na da magara shi ya haɗa gaba aminu ibrahim sai laminu saidu mai dabba ya kada haruna isuhu sai mamman ibrahim ya da iliya mamman Rabi'u abdu kankura ya faɗi gaban sabu abdullahi almiya'u muhammadu shi ya faɗi gaban yakuba adamu hassan adamu shi ya faɗi gaban eh, hassan adamu su suka yi nil da shi da abdulrashid shagon yakuba muhammadu muhammad haruna baba shi ya kada hafizu ayuba tsahiru abubakar ya faɗi gaban habibu ado jigo naziru mamar shi ya faɗi gaban abba ibrahim na yamai to nan ne kokowa ta tashi eh, yamai na da kayi shidda danil guda sa'annan. nan eh, yamai na da kayi shidda da nil guda zandar tana da kayi uku da nil guda to kun ji a takaice kokowar da aka yi ta ranar jiya ranar biyu ga da fara kokowa a nan cikin birnin agadas kuma abin da a tsaye mutum 23 abin mamaki za ku ji su za ku ji su yan na yan ɗabiya da ɗai waɗanda addarai a wannan sahiya ta litinin difa mansur isa kunama mai shiryayyun kaya yana tsaye doso alisaini isaka isaka da isiyaku musa su uku agadas mamman ibrahim da laminu mai dabba sa'an nan birnin yamai abba ibrahim da sabo abdullahi da taso ibrahim uku kenan tawa hashima shaibu keshe da zakiru zakare da nura hassan Sa'an sa'annan zandar murtala abdu da isa odu da usman abdu sai mu koma eh, birnin maradi bello ila da Mati, Sule, guga sai talaberi usman hassan ali hamani hafizu hassan sa'adu bagoma sala mamman larwano mamman bello to kun ji jama'ar da suka rage a cikin wannan tahiya da muke ciki daga na kuma mai da la'ilu ko kubce buza nake tura muku wannan